صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a cikin wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai shirin murin masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda suna jiran abin da za a saurari da Allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha biyar ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan Oktoba wanda rana ce ta kare makafi a duniya da ake kira da ranar farsanda hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya tare da babbar ƙungiyar makafi ta duniya ce suka gudanar da zama a cikin shekara ta 1950 inda suka cimma matsaya akan wajibcin ɗaukar matakai na kare makafi a duniya da kuma samar da hanyoyi na sauƙa musu hanyoyin gudanar da lamuransu a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larura ta rashin gani ba. wannan ya sa an ayyana ranar goma sha biyar ga kowane wata na oktoba na kowace shekara ta zama ranar makafi ta duniya domin tana tar da al'ummomin duniya kan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace irin al'umma kuma dole ne a kare su a ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwar zamantakewa da kula da bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a cikin dukkanin bangarori wanda za su iya bayar tasu gudunmawa a cikin al'umma. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan oktoban shekara ta 1991 kasar bosnia herzegovina ta ta ficewa daga tarayyar yugoslavia kafin haka dai bosnia tana cikin kasashe waɗanda suka dunkule su suka kafa tarayyar yugoslavia sai kuma a cikin watan janairun shekara ta 1991 ta fara shirin ta ficewa daga tarayyar ta yugoslavia an kuma gudanar da zaɓen raba gardama a cikin watan fabrairun shekara ta 1991 inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99.4 cikin 100 na dukkanin mutanen da suka kaɗa ƙuri'unsu suna goyon bayan ficewa daga yugoslavia sai dai sabiyawan bosnia waɗanda ba su son ɓallewar ƙasar ta bosnia sun tare da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kiyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin slobodan milosevic inda suka kashe dubban musulmin kasar ta bosnia da kuma tilastawa miliyoyi yin gudun hijira an kawo ƙarshen yakin bayan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1995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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana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 to madalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga mahimman kanin labaran lafiya a gaza sun ce falastinawa hudu ne suka yi shahada a cikin sa'o'i 24 suka gabata a ranar da isra'ila ke ci gaba da kaiwa ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa ba tabbacin abin da zai iya faruwa idan har isra'ila ta mamaye gaza kasar rasha za ta taimaki mali wajen amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya To yanzu ga labaran kamar da za a ji su. Hukumomin kiwon lafiya a zirin Gaza sun ce har-haren da Isra'ila ta kai a yankin gabar teku da aka yi wa ƙawanya sun yi sanadin shaharar Falastinawa sama da 400 tare da shikatar wasu kusan 1,500 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai yayin da yakin ya shiga kwana na tara. Rahotanni sun ce adadin Falastinawa da suka yi shahada tun farkon yakin da Isra'ila ta kaddamar kan Gaza ya kai 2,382 kamfanin dillancin labarin wafa ya rawaito cewa a safiyar yau lahadi an samu hasarar rayuka sama da tamanin da kuma raunata wasu mutane kusan 250 a birnin garar albala da ke tsakiyar jirin gaza a wasu jerin hararen da isra'ila ta kai kan wasu gidaje goma a birnin gaza wasu fararen hula 260 ne suka rasu yayin wani kazamin harin isra'ila ta kai a yankunan tal al-hawa da al-rimal da shejayya da alzaitun da kuma sansanin 'yan gudun hijira na alshati an kashe wasu falastinawa goma a garin bet lahiya yayin da aka kashe wasu ashirin a birnin hana yunus na kudancin zirin gaza wasu falastinawa arba'in kuma sun rasa rayukansu a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin kasar rahoton ya kuma bayyana cewa har haren ya janyo hasarar rayuka da dama amma kuma ya haifar da barna mai yawa ga ababen more rayuwa na yankunan da aka kai wa harin inda gidaje da dama da gine-ginen suka ruguje daga bangaren isra'ila adadin mutanen da suka mutu a farmakin bazata da kungiyar hamas ta kaddamar ranar asabar ya kai dubu da uku iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta yi gargadin cewa babu wanda zai iya bada tabbacin lamarin da zai iya kasancewa idan har isra'ila ta mamaye gaza ma'aikatar harkokin wajen iran ta nakalto hussein amir abdullahiyan na cewa idan har hararen da gwamnatin sahayoniya ta ci gaba da kaiwa kan al'umma marasa kariya na gaza babu wanda zai iya bada tabbacin shawo kan lamarin da zai faru da ma wanzuwar rikicin hussein amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne a yayin ganawarsa da sarkin qatar sheikh tamin bin hamad asani kasashen duniya dai da dama na da fargabar rikicin ya wanzu a yankin musamman a daidai lokacin da kungiyar hezbollah ta lebanon da wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya daga siriya suka sha alwashin shiga yakin idan har isra'ila ta shiga gaza da sunan mamaya shugaban mabiya ɗarikar katolika paparoma francis ya yi kira da a bayar da dama domin kai kayayyakin agaji da gudanar da ayyukan jin kai a zirin gaza wanda isra'ila ke kai wa hari dole ne a mutunta dokokin biladama musamman a gaza kuma ya zama dole a tabbatar da hanyoyin jin kai da taimakon jama'a kamar da paparoman ya bayyana ana ta nuna damuwa a faɗin duniya sakamakon halin matsi da aka shiga a gaza bayan isra'ila ta yanke ruwa da wuta da kuma hanyoyin kai abinci inda ta sha alwashin mamaye birnin gaza isra'ila dai ta yi barazanar shiga gaza muddin a cewar ta ƙungiyar hamas ba ta saki isra'ila wanda ta yi garkuwa da su ba hukumar makamashin nukiliya ta rasha ta sanar cewa ta cimma yarjejeniyar fahimtar juna da mali wajen taimaka mata amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya matakin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da burkina faso ta cimma matsaya da rasha wajen gina mata tashar makamashin nukiliya hukumar ta rotatom ta ce sun cimma yarjejeniyar fahimtar juna kan amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya kana kuma sun tattauna kan hanyoyin da suka shafi haƙar ma'adinai ƙasashen biyu sun kuma cimma matsaya ta musayar tawagogi na ƙwararru da masana a wannan fannin tawagar mali ta je moscow ne domin halartar makon makamashi na rasha da ya gudana daga ranar 11 zuwa 13 ga watan oktoban nan to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shida son barka dauke da labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi a kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka. Shirin na da Allah dai zai dubi ne dangane da batun gagarumin sauyi da ake samu a Afirka ta fuskacin karuwar yawan al'umma a cikin sauri a nahiyar. da kuma tasirin hakan ga makomar nahiyar afirka ta fuskokin siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar al'ummar nahiyar wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a fi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin bunƙasar al'ummar nahiyar afirka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke ɗaukar hankula a duniya musamman ma ga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya kuma kasashe 'yan jari hujja a yammacin duniya masani mai bincike kuma babban darakta a cibiyar bincike ta afirka da ke london edward pez wanda ya yi tsokaci a kan wannan batu a cikin wani littafi wanda ya rubuta mai suna youth quake inda yake bayyana cewa tun bayan samun 'yancin kai a afirka wannan nahiya ba ta samun karuwar yawan al'umma cikin gaggawa kamar wannan lokaci ba kamar yadda masanin ya bayyana a cikin wata ƙididdiga ta al'umma ya ce a shekara ta 1950 yawan al'ummar nahiyar afirka bai wuce kashi goma cikin ɗari ba na jimallar al'ummar duniya zuwa shekara ta 2050 kaso ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya za su kasance haifafin nahiyar afirka ne saɓanin haka ana sa cikin irin wannan lokaci yawan al'ummar nahiyar turai zai ragu daga kashi 20 zuwa kashi 10 cikin 100 na jimillar al'umma da suke rayuwa a can a halin yanzu afirka za ta samar da fiye da rabin yawan al'ummomi waɗanda za su karu a duniya a cikin shekaru 30 masu zuwa cikin sabon zamani guda yawan al'ummar najeriya za su haura na amurka sannan yawan al'ummar gabashi da yammacin afirka za su karu ƙarin da zai wuce na turai da kuma yankin latin amurka zuwa ƙarshen ƙarni an yi hasashen cewa 'yan afirka za su kai kashi 30 zuwa 40 na al'ummar duniya wannan ba tambatsar al'umma ba ce kamar yadda ake yawan ambata maimakon haka ma ana iya cewa wani gagarumin ƙari ne da kuma mahimman sauyi wanda za a samu na yawan jama'a afirka ce za ta kasance a kan gaba a lokacin da yawan al'ummar duniya zai kai kololuwa wanda hakan zai nuna muhimmin tasiri ga kasashen da suke samun sauyin yanayi da wadatuwar samar da abinci da wasu batutuwa na daban mai ya kawo saurin karo yawan al'umma akwai manyan abubuwa guda biyu waɗanda ake ganin cewa suna haifar da hakan a shekara ta hamsin hasashen tsawon rai a afirka bai wuce shekara arba'in ba a yau ya kai sama da shekara 60 yanda ake sa ran zai kai har zuwa saba'in. zuwa nan da tsakiyar wannan karni a daidai wannan lokaci jimallar yawan haihuwa wato matsakaicin adadin haihuwa na yara masu rai da kowace mace take yi ya haura hudu sannan kuma zai ci gaba da kasancewa sama da uku a shekara ta 2050 a lokacin nan yawan al'umma a cikin kasashe kamar 60 a faɗin duniya zai zama yana rikuwa alal misali yawan al'ummar wasu kasashe kamar italiya da kore ta kudu zai rugu zuwa rabin yawan mutanen da suke yanzu a cikin waɗannan kasashe a cikin karni na 21 da muke rayuwa matakar yawan haihuwa bai wuce yawan masu mutuwa a cikin al'ummarsu ba abin da ya fi ɗaukar hankula game da karuwar yawan al'ummar nahiyar afirka na abin da yake jawo wannan karuwa shine yawan matasan da al'ummar take da shi matsakaicin shekarun mutanen afirka a cikin shekara ta 2020 ya kasance shekara 18.6 wato shekara 24.4 a arewacin afirka da kuma shekara 17.5 a kudu da hamadar sahara ta afirka wannan ma ya yi kasa da matsakaicin shekaru na 27.9 da ake samu a kasashe da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a matsayin marasa ci gaba haka abin yake a afirka a yankin kudancin sahara cikin shekara talatin tsakatsakin shekaru zai haura zuwa 23.9 amma wannan zai ci gaba da zama ƙasa sosai da matsakaicin shekaru na 35.9 kuma ƙasa da rabin adadin gabashin asiya 'yan ƙasa da shekaru 18 ne suka fi yawa a ɗaya cikin uku na ƙasashen afirka kusan ƙasashe 12 suna da mutane masu matsakaicin shekaru 16 ciki har da jamhuriyar demokuraɗiyar congo wadda take ɗaya daga cikin ƙasashe mafi yawan al'umma a chadi da nijar matsakaicin shekarun mutane ya tsaya ne ƙasa da goma sha biyar zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin kashi arba'in cikin ɗari na al'ummar duniya 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas za su kasance 'yan afirka ne bisa la'akari da yawan matasa da kuma yawan haihuwa a cikin al'ummar afirka za ta samu bunƙasar yawan jama'a sama da kashi biyu cikin ɗari har tsawon akalla shekara goma masu zuwa ƙasashe goma sha biyu masu yawan al'umma sama da miliyan goma suna ci gaba da samun haɓaka da sama da kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari a duk shekara zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin za a haifi jarirai sama da biliyan ɗaya da rabi a nahiyar afirka wannan lokacin kusan kashi arba'in cikin ɗari na duka yara da za a haifa a kowace shekara a faɗin duniya za su zama 'yan afirka ne a tarihi wannan wani misali ne mai ban al'ajibi matuƙa na tasirin haihuwa wanda aka gani a wani yanki na duniya yayin rubuta littafin nasa wanda ake kira da youthquake why african demography matters wanda ya magana akan batun mahimmancin tumbatsar matasa bambancin al'ummomi na ƙabilu da addini da kuma jinsi ne ya fi ɗaukar hankula fiye da ƙarancin shekaru na mafi yawan mutane bambance-bambancen sun yi yawa wanda za a ce afirka al'umma guda ɗaya ce jimillar yawan haihuwa a nahiyar afirka ta kudu da morocco da libya tunisia yana matakin sauyawa wato kimanin haihuwa biyu ga kowace mace amma mata a jamhuriyar nijar kuwa suna haihuwar yara bakwai ne ko da a wurare da yawan haihuwa yake da daidaito yawan al'ummar afirka ya sha bamban matuƙa da yadda ya kasance a lokutan baya yawancin yankunan duniya inganta damar samun ilimi ga mata yana da alaƙa da raguwar yawan haihuwa haka lamarin yake a kasashen afirka da dama amma a najeriya jimillar yawan haihuwa ya kai kusan haihuwa 4.5 ga kowace mace ko da a cikin matan da suka kammala karatun sakandare a tsakanin mata masu ilimin sakandare da ke jamhuriyar demokuraɗiyar congo jimillar yawan haihuwa ya kai kusan haihuwa shida a ghana kuwa wadda a afirka ake yi wa ganin jagora ce a fannin ilimin mata a matakin sakandare kuma jagora wajen amfani da dabarun hana haihuwa yawan haihuwa yana kan mataki na kusan hudu wato an samu ragin haihuwa ɗaya kacal ne idan aka kwatanta da shekarun 1990 haka a ƙasar malawi duk da yawan amfani da dabarun hana haihuwa na zamani ba a samu raguwar haihuwa ƙasa da hudu ba mata masu wadata da wayewa da masu rayuwa a birane yawanci sun fi son haifar yara kaɗan sai dai kuma kashi ɗaya cikin biyar na mata a angola masu rayuwa cikin wadata suna haihuwar yara hudu a matsakaicin lissafi a jamhuriyar demokuraɗiyar congo mata masu wadata suna haihuwar kimanin yara shida yayin da ƙasar uganda da najeriya suke haihuwar kusan hudu a birnin addis ababa na ƙasar habasha a matsakaicin lissafi mata sukan haifi ƙasa da yara biyu amma wannan ya wa yadda aka saba gani tarihi game da matan da suke rayuwa a biranen habasha sannan da ma birane na najeriya inda yawan haihuwa ya kai hudu da rabi a faɗin nahiyar afirka ana samun yawan waɗanda suka saba wannan tsari na adadi na duniya kamar yadda kuma ake samun waɗanda suka dace da shi cikin shekarar ta gabata manyan labarai game da yawan al'umma sun mayar da hankali akan ikirarin elon musk wanda yake cewa sauran raguwar yawan haihuwa a faɗin duniya yana ɗaya daga cikin ababe waɗanda suke barazana ga ci gaban duniya sai kuma batun china da ke fama da raguwar yawan mutane da kuma kasancewar india ta sha gaban china a matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a halin yanzu ga kuma batun jimallar yawan al'ummar duniya wanda ya kai biliyan takwas bayan samun ƙarin kashi ɗaya bisa uku wanda ya samu a cikin shekara ashirin kacal ba a faye ambatan tasirin afirka akan yawan al'ummar duniya ko kuma abin da hakan zai haifar ga duniya ba haka zancen yake a cikin afirka ita kanta da kuma kasashe da yawa ba a jin tattaunawa akan batun yawan al'umma bai kamata a ce ana kau da kai daga zancen karuwar yawan al'umma a nahiyar afirka ba a yammacin duniya hakan alama ce wadda take nuni da raunin fahimta akan batun sanin nahiyar afirka ana yawan ambatan afirka a matsayin ƙasa ɗaya tilo maimakon yanki mai ƙasashe 54 wanda adadi ne wanda ya kai ɗaya cikin hudu na yawan ƙasashen duniya taswirori waɗanda aka saba gani ba su yi daidai wajen zayyana faɗi da kuma girman nahiyar afirka ba duk da ɗaruruwan shekaru na fahimtar afirka ƙasashen yamma ba su san nahiyar afirka gaba ɗaya ba kuma har yanzu ba sa nuna damuwa wajen magance wannan jahilci nasu dangane da afirkan karuwar yawan al'umma haɗe da ci gaban tattalin arziki da wadatar ma'adanai za su yi tasiri a kan tsarin kasuwancin duniya a siyasar yanki bunƙasar girman afirka ya taka rawa wajen janyo hankalin ƙasashen waje daga china da haɗaɗɗe daular larabawa da turkiya da india a halin yanzu hakan ba zai yiwu a ce ya gaza baiwa afirka damar shiga cikin ƙasashe da kuma ƙungiyoyi masu faɗa a ji a duniya ba an ga haka ƙarara a lokacin da ƙasashe daga ɓangarori biyu suka yi ta zawarcin ƙasashen afirka game da yakin rasha da ukraine afirka ta zamo cibiyar yaƙi don rage illolin ɗumamar yanayi da kuma magance sauyin yanayi tsarin afirka da 'yan afirka a harkokin wasanni da kaɗe-kaɗe da kwalliya da addini yana haɓaka a takaice abubuwa kaɗan ne ba za su tasirantu da ƙarin yawan al'ummar afirka ba a cikin shekaru masu zuwa to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke mu dole a nan za mu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ni abdullahi salihu usman katsina da na tsara shirin na gabatar kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum BOH Radio Tehran da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya muna godiya bisa dama da ake bamu ta ƙarshen mako mi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida ka jagora Hassan Barka da fatan kana cikin ƙoshin lahiya ina gaida Sunusi Ino Wunti a nan idan na gangaro gida jamhuriyar Nijar ina gaida abokina Ali Adalka ina gaida Aminu Lado ina gaida Musa Oga ina gaida Papa Arama ina gaida Papa na Malam Maharzo da suke karan Lola Hamma ina gaida Adamu Dijo wanda yake gangaren shi da mai Ali da sau a nan agars ina gai da bashari abokina idan na gangara garin arlit ina gaishe da labinu ina gaishe da dukkan yan makarantar malawan idan na je makwabtan mu najeriya ina gaishe da nura adakawa abdullahi tumbeke makafin dala da abba jafar madabo ina gaishe da abubakar kafin soli muhammad audu mamman Kifa ina gaishe da yan wannan gida namu gabaki ɗaya mai tarin albarka ku tashi lafiya abdulbasi mai yunatar daga jamhuriyar nijar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh muryar musulunci kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta najeriya zan isa da sakon gaisuwa ta kamar haka da farko zan fara da sanusi maɗattai da magaran akwai isu maɗattai da magaran akwai kwamar ilyasu yakubu digawa akwai mansur aliyu nasarawan birnin kebbi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai nura muhammad akwai abubakar haruna gozaki ba zan manta da isa kwasfi a sarara ba akwai kuma na mai umar makera akwai haruna ibrahim mai anguwa bindira akwai isa abubakar tsohon mai albarka akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura a ƙarshe yana gaida daukacin dukkanin membobi da masu sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama yana kiran ku daga jihar kebbi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da magaram a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa uwa da abokan arziki na duk ƙarshen mako. To da farko dai ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da kuma mamman salisu eh, dozman taxi moto shugaba na kungiyar masu kira da saurare reshen jihar da magaram da ilas frezi garin agadas da kuma hassan alhaji umar da kuma tasiu anguwar tudu eh, yakuba mai aski badaraka eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi mamman sani dauda wanza. da kuma abokina abdulazizu frezi da kuma abokina usman maidala da kuma uda mamadu jatkori da kuma abokina Eh, eh, Sule dan minista a jihar damagaram isuhu madattai da kuma sanusi madattai abokina isuhu a garin anguwar tudu raba mai shayi anguwar tudu tijjani mai shayi garin gafati da kuma abokina eh, uda mamadu jatkori da kuma babana baramasi dan dimumuge mai shayi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio musulunci da iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na warin da ina gaida hada mai kwamfuta duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike hada mai kwamfuta duk inda shike ina gaishe shi ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida iliya hamidan duk inda shike ina gaida musa malam tanko duk inda shike ina gaida tanko kanina ta yi ba ina gaida maliki kanina ta yi ba ina gaida alhaji hamza a so ina gaida sala majuwar a so ina gaida kwansayi alhaji dawai ta yi ba ba da ban haka na duk wanda bai jina ambace suna ne ba iliya na ga kana rigona mai shayi da kanti da inda ina gaishe ka duk wanda bai jina ambace suna ne ba ina nan suna nan ga zuciyata ina gaida kowa da kowa Allah ya barasa Allah taimaka Allah ka baraka su mai albarka amen kuna tare da Isa bubukar tsoho mai albarka a Ulman Mada ya mai. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar niger mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amina arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida Hussein Alhaji omar wanda yake nan da magaram ina gaida Usman Danfodi wanda yake layin dangana ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasun Baba Liman Ahar ina gaida alkasim wanda yake agadis ina gaida abubakar aja ina gaida Ilyas Frezi, ina gaida Mamman Sani Dauda, ina gaida Dozman moto ina gaida Kirimo mai da Salula a Ababa tashar da Magaram, ina gaida Isu mai gyaran Salula, ina gaida Yahiya mai gyaran Salula, ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum radio ta iran jamhuriyar musulunci gashi mana karshen mako da fatan za a ba mu dama mu isar da sakon gaisuwar mu ga yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina maka barka da karshen mako da sauran abokan aikin ka baki da yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida eh, maza da mata baki ɗaya abokan gwagwarmaya yan kulab kulab zabi san ka duka ina gaida su baki daya musamman firezi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka alkasin babali man har agadas ina gaida shi ba zan manta da lawa alhaji abbali agadas banzema agadas bukari roga roga agadas akwai laruwana alhaji abdu agadas ina gaida shi akwai alkasim agadas shi ma ina gaida shi abubakar hajja agadas ina gaida shi ba zan manta da mamburorin namu na kulabar a yanzu ci agadas baki daya tun daga bisfirezi in namu isa tayar ina gaida shi eh, akwai mamman buniya yakubu hawashe ina gaida shi akwai ibrahim haruna bingira jihar buza a tarayyar eh, eh, a ta garin tawa ina gaida shi ba zan manta da abokin nawa miji soja ina gaida shi ba zan manta da eh, mamman buniya ya kuba a washe sashen hausa na biyu a radio mai albarka suna na ashir garin sidi-sidi jihar da magaran a jamhuriyar nijar muna godiya da dama da kuke babu muna gaida yan uwa da abokan arziki a duk ƙarshen mako eh, da farko ina jinjina maka malam hassan barka akwai abokina sanusi madattai akwai ibrahim bare a nan garin sidi sidi akwai tasi unguwar tudu ya mai aski ba da raka akwai abokina abdulaziz firezi unguwar share zauna akwai shugaba raba mai aski akwai baba ya lefe akwai akwai abati abi wanda yake zangunan samagal akwai habubul akwai majirgi lawal amada wanda suke ta aguwa akwai sila dan minista akwai alkasim wanda yake a garis akwai ilyas wanda yake a garis akwai akwai abokina zahardin a nan city akwai maharaz a nan garin city akwai abokina kadar wanda ke nan garin city akwai abokina muhammad wanda ke garin city akwai abokina eh, murtala dan gaske wanda ke nan garin city city bvh ku tashi lafiya suna na shirgar city daga nan jihar namu magaran nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kari Trozere General na masu kira da shawarai na Afirka muna cikin karshen mako. Hassan Barka domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi shugaba na masu kira da shawarai da mataimakin shi domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoro mai albarka akwai alhaji Amman tarihi. akwai lawali dubin gaisuwa alfata alheri zuwa gare shi akwai isu madatai akwai yakuba badaraka akwai kabiru sule bakin taransa akwai dozuman taksiman taksi moto dubin gaisuwa alfata alheri zuwa ga angon jego alhaji rabe kani na ne president kina ne alhaji rabe mai aski don gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare akwai kada da dan fulani warce ko aka ce to dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba ɗaya mu masu kira da shurare na afirka ina jinjina ma musamman kwalabra zandar suna nan suna aiki allah maimaita allah taimaka assalamu alaikum wa barakatu assalamu alaikum biyu wasu tsarin murya musulunci sunana shugaba iliya mai karki da shayi garkin daura lalle kan hakikan kaman dama da kuke ba mu na karshen mako mu gajen uwa da mana arziki da damar haka ina gaya da kabiru sule bakin taransa da magaran ba zan manta da zane da alifi tibuwa wanda yake mijik akwai sanusi matatte akwai isu matatte akwai alkasum agades ba zan manta da lawal shehu bakin ramfan eh, hawa juji da magaran akwai kanina musa mai shayi da wata bakin ramfan da magaran akwai salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake na ramfa wajen da magara ba zan manta da Gamadan. ba zan manta da shehu kacalla akwai kadori wanda yake nan najeriya ba zan manta da arzi dan gambo mai atan wanda yake gumal akwai ayyaso ne tar wanda yake garin mata mai ba zan manta da alhaji shitu tayar wanda yake a gadas ba zan manta da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada-fada najeriya da Nijiyar. akwai a zare. akwai a mai kwamfuta ba zan mata da muhammadu dan bari bari da tsoho mai albarka da yake mai Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Suleiman Talaji Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin sabuwa a kasar Libya. Muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako don miƙa sakannin gaishe gaishe mu ga yan da abokan arziki. Haka zalika a wannan sati ma zan so ma sakon gaisuwa ta zuwa ga yabi mai kayan kwali a cikin tashar da magaram akwai shugaba Rabo mai aski Dozman Takasi Moto, Mamman Sani Dauda Ciwon musu mai dan kuka Sani Dawu Alasga akwai abokina Abdulaziz Prezi da magaram. sanusi madatai isu makeri madatai akwai muhammad lawan dan kwaro sani da'u a alasga akwai usman mai dala bashiri akwai yaya ta hawala gugesu da magaram da karshe na gaida dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da ta jihar da magaram ga baki daya a madadin su ina yi wa kowa barka da wannan lokaci da fatan kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya mai magana suleiman da minista To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard standard atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da ma cikin cikin shirmu na yau To madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin alimin da talib da muke kawo muku a makon da ya gabata mun tsaya inda aka yi yakin jamal yaƙi da talha da zubair da kuma aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka jagoranta da nufin kauda imam alaihi salam daga kujerar khalifancin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mun bayyana cewa imam ali salam ya yi kokarin kada a zubar da jinin musulmi amma sun ƙi amincewa sannan su suka fara yaƙi da shi inda suka kashe wasu daga cikin mabiyansa guda uku a nan ne da ƙarshe ya shiga fafatawa da su ya kuma sami nasara a kansu da ƙarshe mu yi maganar cewa ya ba da umarnin kada a kashe wanda ya gudu daga yaƙi daga cikin maƙiyansa ya yi ma wa'anda suka mutu daga cikinsu sallah sannan ya hana a kwace dukiyansu kuma ba za a kama iyalansu da matansu a matsayin bayi ba ba abin da za a ɗauka daga cikin abin da suka mallaka in banda takobi don a nan ne karfin hukuma yake a lokacin da wasu daga cikinsu suka yi taurin kai suna ganin sai an kama mayaka jamal da kuma wa'anda aka kama a matsayin fursunin yaƙi a mai da su bayi sai ya ce masu tuwo waye daga cikinsu zai karbi aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin furtsinan yaƙi ko kuma dai a mai da ita kuyangarsa sai duk suka yi shiru daga nan kowa ya dawo cikin hankalinsa ya kuma yi biyayya ga abin da ya faɗa musu a nan suka marwa dukkanin wa'anda aka kama a yaƙin jamal dukiyoyinsu ya kuma yi wa mamatansu sallah da sauransu yakin jamal da tunda da shine yaƙi na farko wanda aka yi tsakanin musulmi akwai wasu hukunce-hukuncen shari'a wanda aka samu a wajen amirul mu'minin salam wanda ba a same shi wajen wani daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa ba bayan yakin jamal dai mun bayyana cewa imam alaihi salam ya ce wa muhammad abubakar ya je ya ɗauki yayarsa aisha umul mu'minina ya kai ta wani gida a cikin basra daga baya ya umarce ta da ta shirya don ta koma madina sannan ya haɗa ta da kaninta muhammad ibn abubakar da kuma sauran mutane wato mata sanye da kayakin mazaje arba'in suka kai ta madina da farko dai ta zargi amirul mu'min da cewa ya haɗa ta da maza suka raka ta zuwa madina amma lokacin da suka isa madina sai ta fahimci cewa mata ne amma a cikin kayan mazaje wasu malaman tarihi sun bayyana cewa aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta yi nadamar yaƙi da ta yi a jamal kuma a duk lokacin da ta tuna da yaƙin sai ta yi kuka kuma wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da za ta rasu an ce mata a bizneta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma babanta halifa na farko sai ta ce a'a ba ta son sai dai abin ne ta inda aka bisne sauran mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce mata me yasa sai ta ce don abin da ta aikata a bayansa musamman a yakin jamal saboda ya yi mata gargaɗi kan kada ta yi hakan sai da ta yi don haka tana jin kunya a binne ta kusa da shi banda haka allah ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa mata manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da su zauna a gidajensu kada su fita amma ita ta fita har ta jagoranci yaƙi kan halifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na gaskiya ta jawo mutuwar mutane fiye da dubu goma sha biyu kamar yadda wasu ruwaye suka bayyana bangarorin guda biyu dukkanin malaman tarihi sun bayyana cewa ali da abi talib alaihi salam shine kan gaskiya a yakin da aka yi a jamal wato tsakanin talha da zubair da kuma aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma a siffin tare da muawiya da abi sufyan wannan yana daga cikin musiba daga cikin musibun da suka sami al'ummar musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan ne ya zama musabbabin raba kan al'ummar musulmi zuwa shi'a da sunna tun lokacin har zuwa yanzu to madalla masu sauraro saboda kuran lokaci a nan zamu da a cikin shimro na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya a yau za mu dubi ne a kan wato rushewar nazariyan nan da aka gina sojojin haramtacciyar isra'ila a kanta na cewa ba a yin galaba a kansu da yadda 'yan sahiyoniya na duniya suka kawo mata ɗauki a wannan lokacin domin hana ta rushewa bayan abin da ya faru na hare-haren ɗauka fansa da 'yan gwagwarmaya daga gaza suka kai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an shiga mako na biyu na yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buɗe a kan yankin gaza kuma babu wata alama take nuni da cewa ta karaci share ko goge cin ƙasar da ya same ta balle kuma ta yi tunanin samun wata nasara abin da kawai sojojin sahayoniya suke yi shine kisan kiyashi na mata da ƙananan yara da fararen hula amma ba mayaka da dakarun gwagwarmaya na ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na Falasɗina ba ya yanzu ta kashe fararen hula ba mayakan hamas ba da adadinsu ya haura dubu biyu abin da yake faruwa a yanzu na kashe fararen hula da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi yana sake tunano da farfado da tarihin yadda aka ƙirƙiri wannan ƙasar ne ƙungiyoyin 'yan ta'adda na 'yan sahiyoniya irin su hagana sun rika shiga ƙauyuka ɗaya bayan ɗaya suna tattara falasɗinawa suna yanka su da kashe su kamar raguna waɗanda suke kallon hotunan ɓarnar da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi a yanzu in suka waiwaya tarihi a baya za su ga cewa babu bambanci da abin da ta yi shekaru kusan 75 da suka wuce a ƙarƙashin kulawa da sa ido da taimakon ingila wacce ita ce da take mulkin mallaka a wannan yankin ta share fagen kirkirar haramtacciyar wannan ƙasa a kan bagiran falasɗinu kuma tsakanin al'umma falasɗinawa a wancan lokacin ƙungiyoyin 'yan sahayuniya da suke a ƙasashen turai da amurka sun farfaganda cewa falasɗinu ƙasa ce da babu kowa a kanta wato babu mutane sannan kuma ga yahudawa al'umma ce mai zaman kanta da basu da ƙasa da haka suka yaudari mutanen da basu san abin da ke faruwa ko tarihin gabas ta tsakiya ba akan cewa lallai suna da haƙƙi akan su dawo wannan yanki na falasɗinu domin su zauna a cikinsa su kafa ƙasa alhali haƙiƙanin abin da ya faru shine kisan kiyashi suka yi irin wanda suke yi yanzu da kafin watsa labaru suke watsawa illa iyaka a wancan lokacin da akwai karancin kafin watsa labarun da suke ɗaukar abin da ya rika faruwa a ƙasa balle su watsa shi a duniya a gani. To amma ko da a ce sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar Isra'ila za su yi wa dukkanin mutanen Gaza kisan gilla yanzu. Ba zai dawa musu da ƙarfin da suke takama da cewa suna da shi ba, domin ba a kan mayaƙa ko sojoji suke faɗa suka samu galaba ba. tun daga kirkirar haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1948 an gina sojojinta ne akan aƙidar cewa ba a yin galaba a kansu kuma suna saurin mayar da yaƙi na wanda ya kai musu hari zuwa cikin gidansa wato idan abokan gaba su suka kawo musu hari to za su murƙushe su da sauri sannan su bi su har gidansu su yi faɗa da su a can wannan aƙidar ta rushe a gaban dakarun ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinawa a cikin sa'o'i kaɗan sun nuna wa duniya cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsorata ne kuma dama can a baya ma ba su fuskanci mayaƙa 'yan gaske ba ne shi yasa suke kurari da cewa su mazaje ne a ranar asabar ɗinnan da ta gabata wato mako ɗaya bayan fara wannan yaƙi mai bada da shawara akan harkokin tsaron haramtaccen kasar isra'ila chazi hanegbi ya faɗa a wani jawabi da ya cewa ya yi kuskure wajen tsinkayo abin da hamas za ta iya yi ya kuma ƙada cewa ya tsammaci ƙarfin sojojin isra'ila ya taka wa hamas birki da hana ta tunanin kai wani hari dama dai tuni kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila suka fara yin bitar abin da ya faru ga misali jaridar nan ta ha'aras ta tabbatar da cewa hatsarin da yake tattare da koma bayan da aka fuskanta a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ta baiwa sunan guguwar a ƙasa ya ruɓanya hatsarin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta fuskanta a shekara ta 1973 har sau dubu. rahoton jaridar ta haramtaccen kasar isra'ila ya kuma da cewa gwamnatin benjamin netanyahu ta kyale isra'ilawa suna fuskantar mummunan makoma a hannun hamas jaridar ta ce netanyahu shine yake da alhakin abin da ta kira da masifa da ta fada wa isra'ilawa to an shiga mako na biyu amma har yanzu haramtaccen kasar isra'ila ta kasa hana harba makamai masu linzami daga gaza zuwa yankunan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya rahotannin da su kansu 'yan sahaniyar suke fitarwa yana nuni da cewa 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da harba makamai masu linzami hatta daga wuraren da an riga an kai musu hari kuma an yi raga-raga da su kuma a wasu lokutan ba ana cikin kai harin ne daga sama makamai masu linzami suke fitowa da ƙarƙashin ƙasa suna faɗawa a can cikin ino da ke ƙarƙashin mamaya wato yankunan da 'yan shara wuri zauna suke zaune bugu da ƙari masu sharhi na harkokin soja na haramtaccen ƙasar isra'ila suna cewa makaman da ake harbawa masu linzami daga gaza ana yin su ne cikin tsari kuma yawansu bai ragu ba karuwa yake abin da yake tabbatar da cewa 'yan gwagwarmar suna da iko kan abin da suke aikatawa wato cikin nutsuwa da tsari suke yi babu wani matsin lamba a kansu a baya a tsawon lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila take kan ganiyarta wato lokacin kirkirota cikin ɗan lokaci kaɗan take yin nasara a yaƙi ta murkusa ƙasashen larabawa da dama a cikin kwanaki shida to amma da aka yakin shekara ta dubu biyu da shida tsakaninta da labanan ƙungiyar hezbollah ta taka wa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila birki ta hana su isa inda suke so saɓanin yadda aka saba a baya wato shine karin farko da aka taka wa tafiyar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila birki. a yanzu kuwa 'yan gwagwarmaya ne daga gaza suka kai wa haramtacciyar kasar isra'ilan goron yaƙi da kuma bara a ƙarƙashin dawo da ƙasarsu ta falasɗinu da aka mamaye sannan da ɗaukar fansa a kan cin zarafi da haramtacciyar ƙasar isra'ilan take yi wa al'ummar falasɗinu da wuraren su masu tsarki musamman ma dai masallacin ƙudus. wannan shine abin da ya firgita yahudawan sahiyoniya ba kuma na cikin gida ba har da na duniya baki daya abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoba na guguwar a ƙasa ya girgiza samuwar haramtacciyar ƙasar isra'ila daga tushe ana magana ne akan sojojin da adadinsu zai iya kaiwa miliyan ɗaya a tsakanin tsagoran dawamamman mayaka da masu zaman benci da kuma 'yan shawarwari zauna da kowane ɗaya daga cikinsu yake iya ɗaukar bindiga wanda kuma wato rundunar sojan ta haramtaccen ƙasar isra'ila take da jiragen yaƙi sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya sannan kuma tana da tankokin yaƙi da sun kai dubu hudu ita kuwa hamas ƙungiya ce wacce mayakanta ba su wuce 'yan dubbai ba wacce ba ta da ko tankar yaƙi ɗaya ko jirgin sama yaƙi guda kuma baki ɗaya ma kamar yadda rahotanni suka nuna waɗanda suka kai wato harin na ranar bakwai ga watan oktoba adadinsu dubu ɗaya da ɗari biyu su ne suka taka wa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila birki da tarwatsa su sansanin sojoji 25 aka kai wa hari a lokaci ɗaya a cikinsu da akwai sojoji da makamai da fasaha ƙarshe da bil'adama ke iya ƙerawa waɗannan sojojin da ke cikin barukoki 25 da hamas ta kai wa hari sun kai zubu goma sha biyar da suka hada da ƙanana da manyan jami'an soja amma aka tarwatsa su an kashe sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila fiye da 200 a yayin wannan harin an kama na kamawa sannan kuma na gudu suka gudu abin da ya faru da isra'ila a wannan lokacin daidai yake da abin da ya faru da larabawa a yakin shekara ta 1963 inda aka ci su da yaƙi cikin kwanaki shida kacal wannan shine ya sa dukkanin 'yan sahayoniya na duniya kama daga amurka zuwa ingila ta ƙirƙiri wannan ƙasa haramtacciya a bagiran falasɗinu da faransa da nato dukkaninsu suka kawo wa haramtaccen kasar isra'ila ɗauki kuma suke ci gaba da kawo mata an buɗe hanyar kawo makamai kai tsaye daga amurka zuwa haramtaccen kasar isra'ila ministocin harkokin waje da na tsaron amurka sun isa tal abib a rana ɗaya domin ƙarfafa gwiwar 'yan sahiyoniyar da daularsu da ƙirƙirarriyar ƙasa suke shirin rushewa abinda ke tabbatar da cewa 'yan sahiyoniya na duniya sun motsa domin a tunaninsu za su iya kare haramtacciyar ƙasar da suka kirkira shine yadda ministan harkokin amurka wato ministan harkokin wajenta blinken ya faɗa a tel aviv cewa ya zo tel aviv ne ba a matsayinsa na ministan harkokin wajen amurka ba a matsayinsa na ɗan sahayoniya abinda ya faɗa wa duniya kenan wanda kuma kafin watsa labaru suka watsa kai tsaye a lokacin da yake magana illa iyaka dukkan ɗaukin da za su kawo haramtaccen ƙasar isra'ila yana da iyaka domin kuwa zalunci wanda da shi ne aka gina tubalin kafa wannan haramtacciyar ƙasar yana da iyaka kuma zai rushe sannan kuma waɗanda suke da haƙƙi da aka yi wa ƙwace suna tsayin daka wajen kare haƙƙinsu dama dai wata hikima tana cewa in ka ga wani haƙƙi ya salwanta to mai haƙƙi ne bai bi diddigin haƙƙinsa ba masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙurarren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. turana ma kawo ƙarshen shirin namu baki dama da kyau a lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara hukumomin kiwon lafiya a zirin gaza sun ce har-haren da isra'ila ta kai a yankin gabar teku da aka yi wa ƙawanya sun yi sanadin shaharar falastinawa sama da 400 tare da jikatar wasu kusan 1,500 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai yayin da yakin ya shiga kwana na tara rahotanni sun ce adadin falastina wanda suka yi shahada tun farkon yakin da isra'ila ta kaddamar kan gaza ya kai 2,382 kamfanin dalancin labarin wafa ya rawaito cewa a safiyar yau lahadi an samu hasarar rayuka sama da 80 da kuma raunata wasu mutane kusan 250 a birnin garar albala da ke tsakiyar zirin gaza a wasu jerin hararen da isra'ila ta kai kan wasu gidaje goma a birnin gaza wasu fararen hula 260 ne suka rasu yayin wani kazamin harin isra'ila ta kai a yankunan tal al-hawa da al-rimal to da zamu karkari sai Allah ya mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa ke muku fatan alheri a waye gari cikin kushin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran